hajiya barka da zuwa yawwa barka ne alhaji ali yana wannan ofisin ko wancan ayo gaba ɗaya ma bai shigo ba da karka gaya maganan ban zamana mun yi magana da alhaji ali ya ce mun zai taho ofis maka ce mun baya nan to hajiya ai tun kin san inda yake ai kawai sai ki shiga ki same shi ni kawai gaskiya na faɗa miki to shikenan dadin abin da yana sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum na jinki. Na zo ofis an ce mun baka nan. A'a gaskiya na riga na fita. Kuma na mazo a ofis din kawai dai akwai dalilin da ya fito da ni wani uzuri ne na gaggawa. To yanzu a wani ofis zan zauna in jira ka. No gaskiya karki jira ni saboda ban san lokacin da zan dawo. Haba dan Allah Alhaji Ali. Kan yanzu shikenan kullum kana cikin uzuri? a kana waya da wata kana tsara to shi kenan tun da ka bani hakuri ai dole ya hakuri ni da nake son zama mace ta gari a wajenka ba komai kawai yanzu abinda za mu yi ka zo gida ka same ni shikenan sai an jima kai wallahi ka bi a hankali don wallahi idan yau aka ce an daura aure ni da alhaji ali wallahi sai na sa ya kikin ɗanka out ai daga yau na fara tsayuwar dare kenan don ma kar ki shigo ba wai tsari ba ne malam kamar na gane ka eh, kwarai kuwa ka waye ni don na zo ofis naka na zo ofis naka neman aiki ba ka ɗauke ni aiki ba amma sai gashi matana ta zo bayan kwana biyu ka ɗauke ta aiki ok kai ne sadau ke namijin amina kwarai kuwa ni ne sadau to kai hakuri dama a gurin ka na zo kuma maganar ba haka take ba ina so na wayar da kanka dangane da abin da kake tunani ban da wata alaka tsakanina da matarka bayan alakar aiki dole ina so ka yi haƙuri kama yadda matar ka ɗakinta domin tana son ka don na ji labarin irin abubuwan da suke faruwa bayan nan kuma ka ba ta dama ta komo ta cigaba da zuwa aiki tunda na tabbatar da cewa aikin da take zai ba da dama ku samu abin da za ku ci da sarrafi da shi a rayuwarku an zo wajen domin yanzu na karfafa zargin da nake da shi a kanka ba haka bane da Allah ka fahimce ta ba zan zarge ka ba domin ni na fi buƙatar aiki ba mata na ba sai ga shi ka ɗauke ta saboda ita kana da buƙata a wajenta don ni ba za ka samu abin da kake nema ba ba Allah abin ba haka yake ba ka san dalilin da yasa ban ɗauke ka aiki idan da takardun karatun ka sun kai adadin abin da ake da buƙata zan ɗauke ka amma babu wani abu da Allah karka zama ba wani abu dama ni ka shari na zo in yi maka kuma muna kyautata maka zaton kai mutumin kirki ne amma sai ga halinka ya bayyana yanzu na tabbatar da abin da nake tunani a kanka don haka ka fita harkar matana ba kai ba ta mene kuma amincin Allah ya tabbata a gare ka ya gajiya ya aiki ga Allah ina son ganin ka ka zo gida ka sami kin ga ga abubuwan da suka faru na tabbata kin samu labari kuma shine abin da nake gudu ina son mu tattauna ne magana da tare da ku yanzu ba zan samu ƙarfin gwiwa sake zuwa inda kike ba in faka ka zo ba akwai matsala in ba damuwa kuma ka gaya min inda kake sai na zo ko me bai kamata ki dinga kama? ba wannan kuskure ne mallaka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 Baba ya ce na koma ya zan yi. Dole zan koma. Amma shi da ba shi da lafiya yaya zai ce ki tafi? Haka ne. Ba shi da lafiya amma ya ce dole dole sai na koma. Bayan kowa ya sani a garin nan babar Jummai ba wani kula take da shi ba. Kin ga idan ke kina nan na tabbatar da cewa ke za ki fi ba shi kulawa. Kowa ma haka yake faɗa. Ni ma na san da haka. Ni kaina ina so na zauna don na kula da shi. so amma ya zan yi da abin da ya fi ƙarfi na dole zan tafi inda rabon na ƙara dawowa sai ke gana je kuma na ƙara dawowa to yanzu yaya zancen bikin namu to biki za a yi insha Allah lokaci dai to Allah ya sa muna da rabon gani amma ni dai ba na so a ce ki sake komawa gaskiya dan gashi kin da muna ta murnan kin da kuma a ce za ki sake tafiya kar ki damu ƙawata insha Allah zan da kuma biki za a yi to Allah ba mu alkhairi amin ya Allah lokaci Na Lamarinki yana bani mamaki. mele kenan amma ni da cikin masoyanki babu wanda kike nuna wasu kawar wannan mutum <laughs> za ki gane ba ne ba Tun macen da take son namiji nagartacce to idan ta gan shi ta gama me nagartarsa miji na gari kenan duk macen da take son ta zauna a gidanta lafiya yana da kirki yana da kamala yana da nagarta a matsayin shi da zai zama uban 'ya'yanka kin ga kuwa shi ya cancanta a zaben amma ai shi na ga yana janye ki a jikin shi ba kya tunanin zai tunanin ko da kuɗin shi ke san shi ina ya san ta. ke ma kin san cewa idan maganar kuɗi ne akwai wanda da kaɗan ya fi su ko kuma in ce sun zama daidai da su ya kamata na zaɓa ba shi ba nagartan shi ce ta sa nake son na zaɓe shi a matsayin miji. To shi kenan Allah ya samu dace. Amin ya Allah. Bari in shiga daga cikin cikin cewa To, ni ɗora abincin. Damkar amana ce wanda ya yi wa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ah. Barkanki da zuwa. Ya ke annoran zuciyata. Hmm. Ya dai? Me ke faruwa? Ba komai. Ba komai da komai din kenan. Masana ko in ce masu hankali sun yi tafaki cewa duk lokacin da aka dan adam tambaya aka ce masa menene ke damun sai ce ba komai to da komai ɗin kenan don haka masoyiyata ta ke faruwa faɗa min mana me yake damun masoyiyata baba ne fa wai shi dole sai na koma yau din nan baban eh. a yau yau din nan na ce masa ya bari gobe da safe saboda yanzu yamma ta amma ya ce dole sai na koma yanzu wai shi me yasa ya cika da gidagiya ne wannan dagiya ce wallahi ni ba a tausaya mun koya shikenan na san dama kin kwana da magana ta da na faɗa miki wadda muka da ki kan cewar duk inda za ki ji ina tare da ki kafar ki kafata da gaske kake ya da gaske nake mana me yasa kika dauke shi wasa bayan ni na san wahalar da na sha a baya na rasa ki da nayi ya zan bari a kuma min sakiyar dabaruwa <laughs> eh dan haka kar ki samu damuwa kafa ta kafar ki saboda daman shi alhajin ma da zaki je gurin sa labarin da kika bani duka ya tabbatar mana cewa ne wannan alhajin da ya min alkawari lokacin da na je birni wanda ya ce in dawo zai dawo ƙauye ya bani aikin yi so don haka na san har ofishinsa dama ka san shi kenan ya to shi kenan don haka yanzu sai ki daina damuwa masoyiyata a gaske yi mana a ba kaunata dan yi murmushi wala to ki dan murmusa wala ah, ah. <laughs> yawwa ta wani dibo ni fa ban taba ganin irin wannan abun ba kana gani mala iro da ba shi da lafiya ya damu lallai sai dai zulaiha ta koma birni to ni ban san menene yake samu a birnin nan ba wato jaru ni fa abin da nake gani Malam Iro baya son alaƙar zilai da ilimi shi yasa ya ce ta koma birnin nan. To idan mutum ba shi da kuɗi shi kenan shi ba shi da wani gata? To, ni dai abin da na sani wannan gaba ce tsohuwar gaba tun ta kaka da kakanni ta ce tsakanin malam iro da iro lalle akwai masu Allah ya mana maganin ta gaskiya dai da masana babba Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa Dariya da ban haushi. Amanar dama kina nan ina kika shiga? Haba zuliha kika tashi hankalin magabaki daya. Aka rasa inda kike? Bawan Allah, na ji daɗi. a shi da kai alkhairi ne ban sani ba a ina ka gano zulaiha ma na ji daɗin abin da kai mai ina ka samo ta man zulaiha tana nan ba bata ta ba a wajen ku ne kawai ta bata amma ni a guri na bata ɓata ba tun daga shi na nemo a bata zulaiha me muka yi miki dan Allah ka mun komai ba hasali ma ban taɓa samun farin ciki irin wanda na samu a tare da ku ba wato alhaji wata alfarma na zo nema gurinka bawan Allah alfarma ba wadda zaka nema a gurina baka same ta ba a baya ma ne maka alƙawari abinda ka zo nema zan baka aiki balantana kuma yanzu da haka ne maka alƙawari ka faɗi duk abin da kake da bukata a gurina tun da ka damun da farin ciki na ko menene ko menene zulaiha sai farin ciki na zulaiha nake so me zulaiha masoyiya ta ce a kwanakin baya da na zo gurinka na yi maka karya ne akan cewar aiki na zo nema amma magana ta zahiri shine zulaiha na zo nema tun daga ƙauyen na samu labarin wani alhaji ya zo ya tafi da ita wanda hakan ya sa ni ma na gaban ga ta zama ba saboda soyayyar da ke tsakanina da zulaiha don haka na ɗauko kafa na to birni shine da Allah ya hada da kai na ce maka neman aiki nake amma magana gaskiya Zulaiha ta zo biyo kuma duk irin aikin da zaka bani a yanzu wallahi ba na buƙatar sa matukar zan samu Zulaiha ta dan Allah ka taimaka ka bani Zulaiha ni da ita masoya ne da akwai alƙawari a tsakaninmu kuma yanzu ba mahaifinta ne ta soba ba a gaba ya ce lalle lalle sai mun dawo gare ka saboda ni ba so na suke da ita ba amma in har ka aminta to komai zai tafi min daidai. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so Ah, amanar so amanar so nake gaya miki kwantar da hankalinki tabbas bukatar ki za ta biya kamar yadda ke ma nake so ki ci gaba kokarin ubangiji Allah ya yarda amin eh. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sai da zan yi magana da kai. Okay. Bari ya shiga cikin kamar wani abinci. Sanda zuwa. Wato Zaidu. Idan na ganka cikin farin ciki, ko me ke damuna na kamanta da shi. Na gode sosai da ilin kulawar da kake bani. Kuma kuma Allah bani damar daina abin da baka so a rayuwata Allah ya baka iko amu za su haka wato ina cikin wani ne na damuwa saboda a yau abubuwa guda biyu ne suka haɗe mu farin ciki da bakin ciki ganin ka haka kawai shine sassauci na sanin kanka ne bani da burin da ya wuce a ga Zulaiha kuma kai ma na san haka an ga Zulaiha an ganta alhamdulillah a ina tana ina tana kawai burinmu shine a gazalaya saboda ka san ba da wani abu da na sa a gaba yanzu sama da a ganta na so a magana aure na da ita haka zalika kai ma ina so na ga kai aure saboda an tabbatar da cewa na cika aiki na na sauke amana kar take kaina na cewa ka yi aure ka zauna lafiya amma unfortunately an yi rashin sa'a kafin na kai ga bayyanar da soyayyata ga zulaiha zulaiha ta bayyana a gabana da wanda take da burin ya zama shine mijinta what why wannan kuma a ina yake saurayinta ne da suke tare da shi a ƙauye tun baya kuma ta tabbatar man da cewa shi take so za ta aura ka ga me yana a ciki ba ni da yadda zan yi buri na in faranta mata rai kuma ta nuna min cewa rayuwarta da shi shine farin cikin ta a rayuwa ko da bata gaya min da bakinta ba na gani a idanta subhanallah kai dan adam abin tsoro Zulaiha ta bani mamaki tabbas Zulaiha ta cika butulu ta ciki cikan maciya amana me yasa bata rike amanar so ba me yasa bata so wanda yake santa da gaske ba me yasa ba za ta ji tausayin wanda yake son ta tsakani da Allah ba kai ta bani mamaki wannan wace irin rayuwa ce wace irin rayuwa ce kai hakuri dan wana na sani idan na cikin damuwa dole ne ka shiga damuwa na san ka shiga da mota na san kana cikin tashin hankali ganin wannan abin da ya faru amma bayan da zami da kaddara ina jin zuciyata tana bugawa yanzu na tabbatar da cewa ina matuƙar son zare a zuciyata rashin ta a guri na ba karamin tashin hankali ba ne amma ya zan yi na haƙuri ya mu haƙuri mu duka ba ta kyauta ba ta cutar da mu wallahi zaidu zaidu kaina ya kaina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 Zaidu. Yayi me faru? Me ya faru yayi Komai ma ya faru lauri a rayuwata. Ya Ali ya zo min da wata magana. Wannan magana ta min zafi. Ta min zafi a cikin zuciyata Laure. Tamkar ma shi take. An ga Zulaiha. Amma Zulaiha ta zo masa da wata magana. Ta zo masa da wani wanda take so ta aura ba ni ba. Ba ni ba ne. ai dama na gaya maka yaya in dai da wanda Zulaihat za ta kawo ta ce shi take so to na san ilimi. Ilu? Ko waye wannan ilin? Saurayinta na ƙauyen mu. Kin gani ko? Ki gaya min da me yafi ni? Ki kalle ni menene ma na rasa? Ni dan gata ne gaba da nan fa gidanmu ne laude. Amma wani ne shi da ta fifita shi a kaina? Ta ce shi za ta aura ba ni ba wani ne shi? Kai haƙuri ka kwantar da hankalinka kan Allah da in dai kana son Zulaihat. ko za ka aure ta. Ta yaya laure? Bayan shi ta zaba, ba ni ba. Don Allah ku taimaka mu. Ku taimaka mu na samu yarinyar nan wallahi ita nake so. Ina so na tabbatar miki. Zuriya kaɗai nake so a cikin zuciyata. Ita kaɗai ce macen da zan iya komai a kanta kuma zan iya dakatar da komai a kanta. Wallahi idan na rasa da zuriya zan iya mutuwa.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 na kasa gane wannan matsalar taku wallahi ka fito da ni haske mana ka mun bayani dalla dalla na fahimci menene yake faruwa babu wani bayani da zan maka babu wani wata magana da zan gaya maka gane abin da nake nufi sabanin abin da na gaya maka a baya babu na ji mamaki ziyarta ban mamaki a shi dama ba za ta iya riƙe amana so ba a shi dama yaudara ta take so ta yi ba suna take da gaske ba tana ɗauka daga nisiya a da santa yanzu kuma ta kawo wani kaga mun zama mu uku kenan hakan yana tabbatar mun da cewa ba zan same ta ba hakan yana nuna mun cewa zuriya tana ƙara nisa da ni ba zan same ta ba shikenan virus shikenan na rasa ta zan same ta ba to ko in haka ne duk abin da ka gaya min kenan ƙarya ne gaskiya ne virus saboda na ji wannan magana da bakin da bai taɓa min ƙarya ba bai taɓa min ƙarya ba kuma na imani bai taɓa min ƙarya ba tun ina ƙarami bai taɓa gaya min abin da ba daidai ba haka zalika yanzu ma da na girma ba zai taɓa gaya min abin da ba gaskiya ba duk cikin gidanmu ina faɗan gaskiya baya faɗan abin da ba a yi ba duk abin da aka yi na gaskiya shi yake faɗa yaya ali ba zai taɓa min ƙarya ba a rayuwata gaskiya ne kawai na rasa ta virus za ka same ta ni na gaya ma wannan za ka same ta To me zai hana ka je ƙauyen? Good idea. Yes, Virus. Gaskiya ne. Kuloka tana ja. Na yadda. Zan je aiki da kaina. Zan yi wa kaina aiki. Na tabbata sai na samu zai haka. Zan tabbatar mara cewa ni zai du. Na rike amanar su. Kuma ita ma dole ta da haka yi domin dole ne ita ma ta rike amanar su. Ina santa. mutuwar sida da haka insha Allah dan Allah don sanka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar ni a nan. Ko ba za ka ce min komai ba, ni in zo in gaishe ka kawai ni ya ishe ni farin ciki. Ganin ka kawai ya ishe ni farin ciki tsawon rana. Ballantana kuma a ce in samu murmushinka. Kar ko bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu. ce so halitta ce kai ka san da su ɗaya ne hana ka har yanzu ba kai aure ba lokaci ne lokacin ne ya saka ni ma yanzu lokaci na ne yanzu idan waje ofis ɗinka baka bani dama shi yasa da gayyace ka zo gidan nan ka sani cewa ina son ka ina son ka. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa. kana ɗaya daga cikin manyan mutane masu tafiya kai ka taji kowa ya san amma maka da me zai hana ka yawa ina da lokaci a cikin shawarar tawo kuma me zai hana ka ka tashi yin aure ka zaɓi mace wanda sun zaɓi kanta saboda sanin kanka ne idan yau ka cika da ɗauko yarinyar da take kenan, shi siyan sai da kai ma a ɗanyen ki a ciki Salamu alaikum. gaba na kina yin kuka ba komai abu ne ya faɗa min a ido kamar ya wani abu ne ya faɗa miki ido wani abu ne wannan zai faɗa miki ido har sai ki kuka har da shishika ranka da daɗe kai ne ni kuma ne miki Allah bai ba zan iya jure ganin ka a cikin damuwa ba na shigo na yi sallama har sau uku baka ansa ba na ganka a cikin wani yanayi ni kuma to Allah dakata amina wace ciki a rayuwata da har za ki sa wani abin da ya shafe ni gidan dame ki ki dinga kuka Laɓe na riga da na ɗaukar wa kaina amanar su. Amanar su akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar su amanar su. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah sarki yaya. gaskiya na tausaya maka ni ma haka na ji abin da kake ji a lokacin baya da ina ƙauye game da soyayya ba komai ita rayuwa haka take ni ma ba sarri na kan ta fara ba amma kadira ta riga fata ban san cewa na kama da santa haka da yawa sai ranar da na tabbatar da cewa zan rabu da ita sannan na gane tasirin da ƙaunar ta a cikin zuciyata shi haka so yake ba a samu masa rana ba ya masa tanadi kuma tsautsayi ne shi so yana kama da ciwo shi kasa lokaci ɗaya ne amma ba ta sai a hankali da haka bani da yakinin lokacin da wannan taba zai bar cikin zuciyata haka Allah ya wasu mutanen suna da sa'a a rayuwa Ita Zulaihat ita dai har mutum uku ne suke santa a lokaci guda. Ni ku bani da ɗaya guda ɗaya tsayayye wanda zai so ni. Kina so ki ce da ni a ki babu wanda ya taɓa son ki? Babu wanda ya taɓa suna sai dai ni ce nake so. So halitta ce. Amma shi wanda nake so ba ni yake so ba. Wanda ya yi Ilu. Ilu. Wani ilu? Saurayin Zulaihat. wannan ilin dai kenan dama kima saurayin ki ne ni ce dai nake tara ko da soyayyar shi amma shi baya so na kenan da zaki same shi a matsayin mijinki da zaki murna da haka gaskiya yanzu na hakura da shi tunda na tabbatar yanzu zuciyarsa ba ni take so ba tunda har yanzu kina son ila cikin zuciyarki zan je garin ku zan roƙi wata alfarma a gurin shi ilu da kuma iyayensu ga baki ɗaya shi ilu ya haƙuri ya bar wa zai duka nina sulaihatun da yana santa don mu ci rayuwarsa shi kuma tun da yana da mai sansa na tabbata za ki jure dukkanin halayensa za ki masa biyayya kuma duk abin da ya rasa a zulaiha na tabbata zai iya samunsa. sa a wurin kilaure dan dai shi so yana idan masoyi ne kawai amma babu wanda za a ce da shi ga kilaure kuma ya ce baya san na tabbata idan kuka zauna zai karbe in yi so sai a bikin ku baki ki da ni zan dauke nauyin komai insha Allah to kai haka kenan zaka zauna baka da aure aure lokaci ne wata rana zan yi ina da masoya amma wanda zuciya ta tafi kwanciya da su sun yi min nisa ya yanzu ne ban maka ba ba sa ka iya rayuwa da ni ba duk da abubuwan da ka gaya mu. Mai zane, da ka dauka ko ba za ka furta ba so ba a boye shi a yi furci ba a ƙi amanar ba amanar so amanar so amanar so amanar so hajiya lafiya ya gida ya kake gashi kuma ke ta yau din ma dai bai zo ba <laughs> Lafiya lau. A tashi lafiya? Lafiya lau. Yau mafa na zo, ka san an ce da safe ake kama baya. Dama nan na kira ne ina so ka gaya mun a wani ofis ne zai bude mun zauna. To gaskiya yau ma dai gashi kin sake tara tsini domin gaskiya ba zan shiga ofis din ba yanzu. Ban gane ba. Yau ma kana so ka ce mun ba zan ganka ba? hajiya samira akwai yiwuwar gaba ɗaya ba zan shigo ba saboda yanzu haka na shirya zan yi tafiya kuma watakila lokacin da zan dawo ba lalle in samu dama ta zan iya shiga ofis ba zan yi dawo a gaji ko dai ni ce nake hana ka zuwa ofis din ita tafiya idan kai ne kake da ita amma idan ka tafi ita ce take da kai ta fi gaban da tabbas ta fi ki amma dai ka san nema da business din na zo ko ba kawai haka zan ringa zuriya zuwa ofis ka kawai haka just like that ba. Ki haƙuri. Okay. Ba matsala. San da wani time. Shi kenan na gode. Assalamu alaikum. To wai kai na ga ka sa ni gaba kana tukun na lafiya? Haƙuri za a yi arziya. Dan ba ni da karzo man ba. Kin ga tafiya ta. wannan yaro bai sani ba ne Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. so. Ah. Assalamu alaikum. Amincin Allah ya tabbata a gare ka. Amin ya da alamin. Barka da safiya. Da fatan ka tashi lafiya. Harshe ke fitar zance. Tuna gode. Na kira ka ne domin in fara amfana da barka da safiya kafin ka tafi wurin aiki. amma duk Allah ina so in tana miki wani abu shi lokaci yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa ya kamata a ce a ringa barin komai a mahallinsa yanzu ba lokacin jin waɗannan maganganun ba ne akalla idan kika yi lissafi za ki ga cewa wannan ma kasuwanci ne saboda hanya ce da ake son a rayu sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci ne na dukkanin namiji mai sana'a ya tafi gurin sana'a sai ci gaba da harkar kasuwancinsa da haka a barwa wannan lokacin a barwa masu lokacin lokacinsu ko ba za ka furta ba kwa ma ya wata a hankali shi a yi furci ba a laure laure fito mana amanar su amanar ana nan ana da datsawa kare ciyawa ko anti maimakon da Allah ki dinga karfafa min gwiwa sai kuma kawai ki dinga sa gwiwa da yana sanyi.